ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sako Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci littafin littafinmu mai suna Daurin zato kashi na ashirin da biyu Babu Talatu tana yi min hira sai dai gaba ɗaya hirar tata yau akan budurcin ya mace ne ni kam ina jin ta Tun daga ran nan na shiga kicin don girkin abincin da Yaya Almu zai ci. Ban yadda amarci ya hana ni yin hakan ba, saboda irin kalaman da ummana ta yi min kan muhimmancin aure da kuma kula da miji. Sai dai kuma na kasa daurewa in bar shi ya sake matsowa kusa da ni saboda gani nake yi tamfar ya kware ni ko kuma in ce ya so kanshi da yawa a kaina don haka ina kai mishi abincin. nake dawowa wurina in shiga in kulle ko'ina in yi kwanciyata ran nan da safe ina kicin zan shirya mana abin karyawa ranan kuwa sati na guda ne a gidan sai ya shigo kicin ɗin ya zo ya same ni ya ce min amma dai kin san tunda kika zo baki yi min shimfiɗa ba a cikin ladabi na ce mishi bari in gama in zo in yi ya ce a'a bar wannan aikin ki je ki yi min wancan ɗin don ya fi muhimmanci a wurina na ce to na yi maza na wanke hannuna da sabulu na goge shi da tawul kafin na shiga ɗakina na je na ɗauko wani zanin gadon da zan canza mishi sai na shiga can cikin ɗakin nashi wanda sai ranar na fara shiga na ga komai a kintse a tsaftace ga ƙamshi mai daɗi da ke tashi a ciki lokacin ne na gane wayan da yi almu ya yi min saboda ganin shi da na yi a jikin ƙofar da na biyu ya tsare ko'ina ban ce mishi komai ba don na riga na gane abin da yake nufi abin da ya ga dama ya yi shi da kanshi kuma na san ya san ya ƙware ni tunda duk wani abin da ya yi na ya gamsar da kanshi ne kawai ina kwance a gefe ina kallon shi cikin hikima a zuciyata dai tunani nake yi ko kowa haka yake ko kuwa yaya alma ne kawai mai irin wannan halin ban ankara ba da idona ya kai kan agogo sai na ga wai sha biyu ta wuce na yunƙura cikin ƙarfin hali na fita na bar ɗakin yana kira na rabi ban tanka mishi ba koma ɗakina na zauna baba ta biyo ni na ce mata a'a in dai kin karya shi kenan ta ce to ta juya ta fita ni ma na abin da zan yi na kwanta tun daga ran nan na yi wa yaya almuyaji ban sake yi mishi girki ba ban sake leka ko da falon shi ba ne balle in kai ga shiga ko tsakar gida ba na shigowa Kwana na hudu da ɗaukan wannan matakin ina kwance a ɗakina tun da safe ban fito ba. Shi ma yaya almu yana wurin shi sai kawai na ji sallamar da ta yi min kama da muryar ummana da gudu na yiwo waje ashe kuwa ita ce. Sai dai har ta shiga wurin yaya almu can na same su yana ta faman ina ya saka ta. Faɗawa na yi jikinta na kwanta ina ta murmusa ta kamar wata 'yar yarinya. Yaya almune ya kawo mata abin sha ya koma gefe ya zauna cikin farin ciki yana cewa, Umma baki ce mana za ki zo ba. Ta ce, Eh, ai zuwan nawa ba na shiri ba ne. Talatu ce ta yi min waya ta ce bata gane kan matar gidan ba. Da farko dai ta karbi hidimar gidanta gwanin sha'awa amma 'yan kwanakin nan bata gane mata ba. Shi ne na ce, to bari in zo in ji me ya faru. Na nemi wuri na zauna cikin nutsuwa saboda jin maganar tata ban ga kuma alamar wasa a tare da ita ba. Ta sake na ta ce, Me ya same ki? Talatu ta ce, Kin saki hidimar mijinki, ban yi magana ba na soma kuka saboda ganewa da na yi cewa. Ɗan ƙanƙanin laifi zan yi ta yi mun faɗa, ganin ina kuka sai ta juya wurin yaya almu ta tambaye shi. Na yi zaton ba zai yi magana ba sai kawai na ji ya ce, wai daga na sa ta ta shigo na ne umma. Umma tayi yi shiru. Ta miƙe za ta tafi na ce ba ki shiga wurina ba fa umma. Ta ce sai ran da na sake zuwa. Hatu ta fito tana yi mata magana, ta kawo kuɗi ta bata ta shiga mota ta tafi, saboda takaicin ƙin shiga wurina da ta yi. ‘Yan kwanaki kaɗan bayan wannan lokacin, har nan kuma ban yarda mun shirya da yaya Alma ba. don na san abin da shirin namu yake nufi sai kawai Umma ta bugo min waya. Da na ɗauka sai ta ce min, shiryawa za ki yi wa Lami ɗarakiya zuwa ƙasar Filifin. Ku je can ku yi amarcin, daga nan kuma akwai aikin da zai yi wa Alhaji in kuma har kuka dawo ba ki saki jiki da shi ba zan sa Talatu ta koma gida a bar ku ku biyu a gidan. Ai kunyata ta yake ji, da bai yadda da wannan sakarcin ba. To, haka kuwa aka yi. Ba ƙaramin morewa amarci Almu ya yi ba a wannan tafiya da muka yi, tun da ɗaki ɗaya muke. Bayan haka kuma, na ƙara yadda da maganar Umma ta cewar kunyar babu Talatu yake ji. Cikin sati uku da muka yi, ya tilasta mun sabawa da larurar shi. A kan dole na haƙura da hakan don babu dama ya ga na ɓata rai, sai ya ce min raguwa kawai, yara ƙanana ma ana aurensu su zauna ƙalau. da mazansu balle ke bari muna komawa gida naga zaki sake kawo min wani sakarci sallamar baba talatu zan yi daga nan ta koma gida ta zauna tunda baki fahimci adalci na ba kina so ki fake bayan kunyarta da nake ji ki takura min ban ce mushi komai ba har muka gama abin da zai yi muka dawo gida a Lagos muka sauka wurin baba don yi mishi bayanin komai umma na ne a wurin shi Dauka muka sa bayan mun gama cin abinci a falon baba ni da umma muka dawo ɗakin ta muna shiga ta ce min kin ga kyan da kika yi kuwa ko kuwa dai kin tsallake wata ne na ce kai umma kenan na so yi mata kukan shagwaba ina faɗin ba na son abin da kike yi min umma ta ce to na daina na daina a da wuya ba mu dawo gida ba sai da muka je gidan yaya junaidu wanda a yanzu na fahimci kawuna ne ƙanin mahaifiyata uwa ɗaya uba ɗaya ita ta sha nono ta bar mishi wata sabuwar mu'amala muka yi tsakani na da yaya Junaidu girman darajarsa ya ƙaru a idona shi ma ya ƙara kamewa sosai alamar dai ya gane matsayin shi a wurina ita ma anti rahama ƙauna mai yawa ta nuna min da kulawa da za mu tafi kuma sai ta ce min ke ƴa ce a gidan nan Kawunki ya riga ya yi min bayanin komai, don haka bai yiwuwa ki shigo gidan nan ki fita ba tare da kin ce ga abin da kike so ba. Na yi murmushi na ce, Anti Rahama, Filifin muka fito, kan hanyar mu ta dawowa kuma mun tsaya a Dubai. Ta ce ko a ina kika tsaya, ai bai wuce in yi miki kyauta irin ta uwa ga ‘yarta ba. Na ce haka ne anti, to hijabin da ke jikinki ya yi min kyau, ina son shi. Wardrobe ta buɗe ta ɗebo min sabbi guda shida, tana zuba min su cikin ledar shagon da aka saye su, tana gaya min ai fitinar kawunki yawa ne da ita, wai har a cikin gida bai yadda in rinƙa yawo haka ba saboda masu shigowa gidan. Na yi murmushi na ce yana da gaskiya anti. Mun fito falo inda su yaya Alam suke na zauna cikin ladabi ina yi wa yaya da sallama sai ya ce min. haka za ki fita ba ki ɗauki komai a gidan nan ba? Na ce na ɗauka na samu hijabai masu kyau wurin Anti Rahama. Ya ce to madalla ku gaida gida. Mun dawo gida ni da yaya Almu. Abin gwanin sha'awa, amarci sosai muke yi ni da shi. Jin juna a rai muke yi, yaya Almu ji yake tamkar ya lashe ni da na daina tsananta mishi rowar kaina sai dai in yi mishi shagwaba mun yi matuƙar shakuwa. Tamfar dai auren namu ba sabo ba ne, ko da dai dama can akwai sabo da shakuwa mai yawa a tsakaninmu. To amma kuma ai shakuwar miji da mata daban ne tunda shakuwa ce ta aure. Muna isowa gida a ɗakin yaya Almu muka tare abin da ya ce kenan, haka nan kuwa na yi mishi sai in wani in kwana ban shiga wurina ba in har ba baƙuwa ce ta zo ba ina ɗakin shi komai zan yi a nan nake yi na sa hannu biyu na karɓi hidimar mijina da gidana gaba ɗaya kowane lokaci cikin shirya mishi nau'o'in abinci iri-iri nake yi yaya almu mutum ne da ya san darajar mace ba mutum ba ne da ya damu da ya zauna komai sai an yi mishi in ma ya ga zan yi ɗawainiya mai yawa zai taya ni zai kuma gaya min duk wannan abin da kike yi fa yi kike yi kawai don neman lada amma muhimmin aikin ki a nan gidan shi ne. gyara min shimfiɗa in ce mishi kai yaya almu kar fa baba talata ta ji ka murmushi yake yi ya ce ba komai Dan ta ji ni ta san gaskiya nake faɗi ina jin daɗin zama da baba talatu ina kuma son zama da ita ɗin a yau kuma ban ɗauke ta mai yi min hidima ba na ɗauke ta wani ɓangare nawa tamfar uwa musamman da na gane son da take yi min na gaskiya ne tunda ta ga zan ɓata wa mijina ta yi maza ta shaida wa ummana ta zo ta yi gyara banda haka baba talatu mai kamun kai ne mai riƙe girmanta ganewa da ta yi ya yi almama abocin shiga kicin ne in har ina cikin kicin ɗin in ta ganni zan yi girki ta san yana gida kau da jikinta take yi ta shige wurinta Da na yi mata magana sai ta ce min Lamido mai kunya ne, bai kamata a rinka neman takura mishi ba. Ganewar da na yi Baba Talatu tana so na, tana kuma son mijina sai na ƙara santa da ganin girmanta. Ranan muna hira da Baba Talatu a tsakar gida saboda yaya Almu baya nan ya je Abuja. Don yana da kes a babbar kotun Abuja wato Court of Appeal. Baba Talatu tana bani wani tsohon labari na wani abun da aka yi tun ina 'yar ƙarama. Sai da na gama sauraronta na ji ta yi shiru sai na ce mata, Baba za ki yi mana girki ne yau? Ta kalle ni ta ce, saboda Lami baya nan shi ne ba za ki yi mana ba ko? Na yi murmushi na ce, a'a baba ba na jin daɗi ne kawai. Yau kiwa nake ji shi yasa na ce bari in huta. Ta yi murmushi ta ce, sai in yi mana, ai ma ina ganin ƙoƙarinki. ke ki. bai sa ki wani laulayi mai tsanani ba tamfar ba cikin fari ba na yi murmushi na ce tabdijan wai ni me yasa ake yi min haka ne baba babu dama in ɗan yi wani abu sai a ce min ciki umma ta ce ciki yaya yi ma haka gashi ke ma kin fara ta ce e ai kin yi kama da mai cikin ne kin ga yadda kika dawo kuwa na ce to ba ni da komai sai na gama cin amarci na tukunna ta yi maza ta ce in kar dai ki wani abun da za ki ƙwari kai ciki ba zai hana cin amarci a nan gidan ba sai dai ma ya ƙara miki ba sai na tsaya ina gaya miki darajar ɗan da za ki haifa wa baban gida ba kin kuma sani sarai uwarki za ta fi kowa murnar ganin hakan kwanaki kaɗan bayan nan na samu kaina cikin al'ada yi alwala ki zo mu yi sallah kin ga ban samu jam'i ba a masallaci yaya almali ya wannan umarnin sai na kalle shi cikin nutsuwa na ce mishi ai da na je wanka ɗazu sai na ga al'ada ta zo min shi yasa ban yi alwala daga can ba abin da kawai na gaya mishi kenan ya tsoke fuska tamfar wani mummunan labari na bashi cikin dare muna kwance na farka daga bacci na gan shi ido biyu me ya faru yaya almu ko kana da wata shari'ar ne gobe ya ɗan yi ajiyar zuciya kaɗan ya ce al'adarki ce ta ishe ni, ni tana takura min. A dalilin in ta zo ba ta ɗaukewa da wuri, ga shi kuma dama na tsani ganin kina yin ta. Na ce, ba ka son ganin ina yin ta fa ka ce, ya yi maza ya ce, eh, ba shiga tsakanina da ke take yi na tsawon kwanaki bakwai. Banda haka kuma, na gaji da ganin ki hakan, so nake in ganki da ciki rabi. Ya zuba min ido cikin nutsuwa yana kallo na. Na ɗan matsa kusa da shi don in kwantar mishi da hankali sai na ce mishi, ai amarci muke yi yanzu yaya. yayi maza ya ce, ba na son amarcin ya ishe ni haka tun da ke a wurin ki, in an samu ciki amarci ya ƙare ni. Kina nufin ki ce min sauran 'yan matan dukkansu sun daina amarci ne? Ke kaɗai ce ba ki da komai rabi in baki sani ba in gaya miki. A hankali na ce mishi, in ma na sani yaya zan yi laifina ne? Na so mai yi mishi kuka. Ya yi maza ya so mararrashi na ba laifin ki ba ne Rabi, ni ma na sani. Yi haƙuri, ki yi haƙuri. Ki yi shiru amma ina so ki fahimci cewar ba amarci ne muhimmin abu a wurina ba. Muhimmin abu shine mu samu haihuwa, ke ma kin san umma da baba suna buƙatar ganin ke ma kin sani sarai cewar babu wani abu da zai ɗebe musu kewar son ganin wanda za mu haifa musu don haka ina roƙonki in akwai wani abun da kike yi ki daina don ina yawan jinki kina ambaton amarci na yi miki alkawarin daga ranar da kika tabbatar mini da abin da nake fatan gani a tare da ke zan shigar da ke cikin wani amarcin da baki taɓa sanin shi ba a hankali cikin sanyin jiki na ce mishi ba na yin komai yaya ya ƙara jawo ni jikin shi yana faɗin na yarda rabi Na yarda ba za ki yi abin da zai cutar da mu ba, don haka daga yau mu shiga yin addu'o'i kin ji ko? Na ce mishi to. Tun daga wannan ranar ya yi Almu ya ɗora min karanta suratul Maryam kullum bayan kowace sallah ta asubahi. Shi kuwa dama ma'abocin karatun Alƙur'ani ne, muna gab da cika wata tara cif da yin aurenmu. Sai kawai aka yi waya aka ce wai anta Aina'u ta haihu an samu ɗa namiji. Tabɗija, na kalli yaya Almu na ce mishi ba mu fa cika wata tara ba saura kwana goma ya ɗaura fuska ya ce to sai me an ce miki dole ne sai kowa ya kai wata tara daidai ko kuwa a lissafin ki ne ba a cika wata tara ba a watan kalandan mu a namu lissafin an kai na ja bakina na shiru saboda ganin canzawar fuskar shi mun dawo daga sunan anti aina'u da kwana biyu anti Kubura ta haifi ya mace Kwana uku bayan nan sai ga waya daga Lagos cewar an Rahama mata haihu, kuma ɗa namiji aka samu. Cikin daren muka isa Lagos saboda ba mu iya haƙurin bari sai gari ya waye ba. Hankali na bai tashi ba na samu kaina cikin tsananin damuwa. Sai da na ga mun shiga wurin Umma don yi mata barka. Maimakon ta yi murnar mu ni da yaya Almu kamar yadda ta saba yi, wai sai kawai ta fashe da kuka kuka kuma mai tsanani jikina yana rawa na durƙusa a gaban umma da ce mata umma dan ban haihu bane kike kuka umma ai zan haihu zan haifa wa yaya almu ɗa wanda za ki riƙe ki rene shi ki yi mishi riƙo irin wanda kika yi min umma me yasa za ki yi min haka ina faɗin haka ni ma na so ma yi mata kuka ba ma irin wanda take yi ba saboda zuciyata ta so karaya Yaya Almu ya ta bai wa Umma haƙuri wacce ganin kukan da nake yi ya sa ta haƙura da nata kukan ta yi shiru. Shi kuma Yaya Almu sai ce min yake yi, kin yi magana mai daɗi kin zo kuma kina kuka. Yi haƙuri ki yi shiru Rabi, ni ma zuciyata tana gaya min cewa za ki haihu. Rabi za ki haifi 'ya'ya masu yawa ma ba ɗaya ko biyu ba. na bai ƙara tashi ba sai da na ga hama da ɗanta a gadon asibiti suna kwance. abin gwanin sha'awa ɗan jibgege mai kyau da shi na sa hannu na karɓi yaron na miƙa wa yaya almu hannu biyu ya sa ya karɓe shi ya yi ta karanto mashi addu'o'i yana shafa mashi cikin farin ciki da murna saboda yi junaidu baya nan yana waje sai kawai a kai sallama muka ɗauko antirahama da ɗanta muka kawo su gidan baba don umarnin da umma ta bayar na a kawo mata ita ta yi daga nan na wuce sunan antikubra da aka gama komai kuma na sake komowa lagos na jira sunan anti inda muka samu aliyu wato sunan baban dawowarmu daga sunan baban umma kamar yadda na ji kowa yana kiran shi ko sati biyu ba mu yi ba muka nufi birnin cairo don ganin wani likita da baba ya tura mu wurin shi tun daga wannan lokaci muka tsunduma cikin maganar neman haihuwa yau muna nan Shiru babu ciki babu dalilin shi ko ɓat bare a kai ga an waye gari an yi ɓari. Ana nan a haka daga baya sai yaya Almu ya fara noƙewa tafiye-tafiyen asibiti. Da na same shi na yi mishi magana kan sabon halin nashi sai ya ce min mu nemi haihuwar kawai wurin mai ita Rabi. Na gaji da waɗannan tafiye-tafiyen, ni ban nutsu na mai da hankalina kan cikina ba, ke baki zauna a ɗakinki kin huta ba. yanzu Junaidu da yake da 'ya'ya biyu a gidan shi asibitin aka je aka duba shi inda likita na bada haihuwa ai da mun samu shi dai gaskiya ya gaya min amma ban ji daɗin gaskiyar ba saboda zuciyata a yanzu babu abin da take so irin in gani in ga dai na haifa wa yaya almu da umma da in ga dai irin son da za su nuna mishi a duniyar nan tuburewar da yaya almu ya yi kan cewar shi kam ya gama zama a gaban likita da rashin haihuwa ba wata larura ta rashin da ma waɗanda ba su kamata ba ya kawo wannan ya kawo wancan ya sa na nufi Lagos wurin baba don kai ƙara. Ban kuma samu faɗin abin da ya kai ni ba, saboda rikicin da na samu. Yaya Junaidu da Antarama ne suka samu saɓanin da ya yi dalilin da ya yi mata duka irin wanda ban taɓa tsammanin mutum mai hali irin nashi zai iya yin hakan ba. Umma na na samu a durƙushe tana goye da zuriya ‘yar da rahama take goyo. Tana kuka ga kuma yaye Junaidu can gefe a takure ya sunkuyar da kanshi ƙasa. Ita kallo ɗaya na yi mata na shiga taya umma kukan da take yi saboda zaluntar da yaye Junaidu ya yi. Zagewa ya yi da iyakacin ƙarfin shi ya naɗa mata dukan tsiya. ban iya zama a wurin ba saboda tausayinta na tashi na nufi wurin umma na zauna ina jiran fitowarsu sai zuwa can sai ga umma tana tashe da rahama sun shigo har lokacin anti rahama bata daina kuka ba ita ma umma bata daina yi mata faɗa ba yau inda haka kawai da ya yi miki wannan zaluncin da kin yi mamakin abin da ya same shi to amma akan me akan rinka haihuwarsu kina kawo min su rahama ni zan riƙe ba zan gaji da su ba ai ni na riƙe ubansu umma tana faɗi tana so ma kuka a gigice na shiga tambayarta me ya faru ne umma bata tanka min ba ta tashi tana cewa tashi ki bi shi ku tafi zan riƙe ta in kin haifi na cikin ki ma zan karɓe shi ki zauna kar ki wahala tana barin ɗakin na kalli antar rahama na ce wani cikin ne da ke antarhama ta ni kenan kullum ciki shine daga na je don a cire min munafikin likita ya yi waya ya tambaye shi shine ya yi min wannan wulakancin kuma zan ga ban barta ta karasa ba mai maza na miƙe ina kallonta na ce mata ki je ki cire antarhama ki je ki yi abin da kika ga dama ni in yi kuka don ban samu ba ke ki kuka don kin samu sun ishe ki saboda butulci saboda rashin adalci irin naki kuma har kina kawo maganar gaban umma na kin manta matsayin yaya junaidu a wurinta kin manta cewa yaya almu bai samu ya haifan mata ko guda ɗaya ba mun gode na maza na fice na bar mata ɗakin ban nemi kowa ba na bar gidan kawai na dawo gida cikin zuciyata ina mamakin butulci irin na mutane a gida ban musamman ma da yake na same shi yana fushi na fita don haka sai kawai muka ci gaba da zaman mu a haka sai dai kuma kwana ɗaya ne kawai da dawowa na sai ga yaya Junaidu ya biyo ni ina ɗaki sai yaya Almu ya shigo fuskar shi a ɗaure ki zo ga Junaidu ya zo yana son ganin ki na ce to na tashi na ɗauki hijabi na na sanya na nufi falon na yaya Almu ya amsa na shiga na nemi wuri na zauna a ƙasa bayan na gabatar mishi da abinci da ruwan sha ya gama amsa gaisuwar da na yi mishi sannan sai ya ce min jiya sai kika taho baki yi sallama da kowa ba har baba me yasa kika yi haka na ce ka yi haƙuri kawo na yi kuskure hankalina ne ya tashi na je gida da in kai ƙarar yaya almu ya ƙi yadda mu je asibiti kan matsalar mu sai kuma na je na samu maganar yaya junaidu ya kalli yaya almu ya ce yaya mustapha akwai wani abu ne Yaya alma ya ce, A'a, ni dai ayyuka sun yi min yawa ne kawai, ya ce, To, ko za ka bani izini a shirya mata tafiyar ita ta je? Ya ce, E, to babu laifi, amma a haɗa ta da wani. Yaya Junaidu ya ce, Umma amarya za ta ganin likita, ai, sai su tafi tare, ya ce, Babu laifi. Wannan tafiyar da muka yi da Umma amarya muka je asibiti. ita ce ta bayyanar da asirin da yaya almu ya daɗe yana ɓoyewa don kuwa a wannan tafiyar ne na samu damar karɓar sakamakon likita da hannuna ina zaune gaban ummana ni da ita kuka muke yi yaya almu ya shigo ya same mu saboda kiran da umman ta yi mishi cikin nutsuwa ya tambaye ta ko lafiya ta miƙa mishi takardun da na zo da su ya gama dubawa ya mayar a hankali ya ajiye ya ce ni ban yarda da wannan gwajin ba Umma ban yarda da su ba. In na samu sarari zan sake kai ta a yi mana dukkanmu. Don haka ki kwantar da hankalinki, kar ki samu damuwa. Ya yi ta rarrashin Umma har sai da ya kwantar mata da hankali. Sannan ya ta sani a gaba muka dawo gida. Muna isowa ya balbale ni da faɗa ba tare da ya ji tausayin abin da na zo da shi ba. Dama buƙatar ki kenan ki je asibiti ki zo wa Umma da labarin da zai baƙanta mata zuciya. Kina tsammanin tana da wani ƙarfi da za ta iya ɗaukan wani baƙin ciki daga gare ki? Abin da ta gani kar ki sake binciko wani mummunan labari ki je ki gaya mata. Ki riƙe abinki a cikinki, ke ma ki zama jaruma, kina riƙe damuwarki ba sai kin mai da ita ta zama damuwar kowa ba. Mamakin rashin hankalin yaya ji da ko in kula kam sakamakon likitan da na zo da shi na cewar ba zan haihu ba amma sai na haɗiye na daure na ce mishi amma yaya almu ya za a yi in iya haɗiye wannan maganar ban gaya wa umma ba ya ce eh saboda ba tausayin tausayinta shi ya sa ba za ki iya haɗiyewa ba da kika dawo ruwana ne in ce to mu gaya wa su umma da baba ruwana ne kuma in ce to mu bar wa cikinmu wannan test ɗin naki ni ba tun zuwa asibitin farko da muka yi aka gaya kin gana gaya miki saboda kar in tayar miki da hankali yana miƙewa ya je ya kwaso takardun ya watsa min su ya ce kin yarda ne da ba ki je kin jiyo ba balle ki je kina faɗa tattara takardun na yi na rungume su a ƙirji na ina wani irin matsanacin kuka ina faɗin shikenan kenan, ni ba zan haifar maka ɗan da umma za ta ɗauke shi ba Ya yi Almu ya durkusa da gwiwowin shi biyu a gabana ya ce ban taɓa yarda da hakan ba Rabi. Shi sa na ce miki mu nemi haihuwar kawai wurin mai bayarwa. Ban kuma fidda ran zai bamu ba. Ki yi haƙuri faɗan da na yi miki ki bar kukan da kike yi. Amma ina so ne ki sani cewar ni da ke ba zai yiwu mu zama sanadin ɓacin ran umma ba. Don haka kar ki sake yi mata wani labari da zai tayar mata da hankali na ce mishi to. An ɗauki lokaci mai tsawo yaya almu yana rarrashi na kafin na dawo cikin nutsuwata. Hankali na ya ɗan kwanta saboda irin kalaman da yake mun. Wai kenan an ce miki dole sai an haihu ne ake farin ciki? Baki san wasu suna nadamar haihuwar da suka yi ba? A ita rayuwa gamsuwa ne kawai rabi. In ka yarda ka gamsu da ni'imar da aka yi maka, kai godiya kan hakan sai a baka kwanciyar hankalin da kake buƙata. kina so na ina son ki hakan bai ishe mu godiya ba kullum irin kalaman shi kenan har dai na ɗan haƙura na tasa al'amarin mijina a gabana na maida tattalin shi shine farin cikin rayuwata kowane lokaci cikin shirya mishi nau'o'in abinci iri-iri nake yi a kowane lokaci kuma in dai yana gida to ina manne da shi in ma tafiya zai yi to mafi yawancin tafiye-tafiyen nashi tare muke yi Mun bar hirar haihuwa da maganar nemanta, sai dai ko na ce ni na gaji zan huta sai ce, ba ki da hankali Rabi, kin taɓa ganin wanda ya gaji da roƙon alheri wurin mai bayarwa? In ce a'a, ya ce to ki yi ta addu'a, ki kuma yawaita istighfari. In ce mashi to, abu ɗaya dai da ya fi damuna shine na rage zuwa wurin umma. sai dai nakan yi mata aike akai-akai saboda na gane ganina yana tayar mata da hankali Mafi yawancin lokaci in ina tare da ita, ba ma rabuwa sai ta yi kuka ko ni kuwa cikin zuciyata mafi yawancin damuwata kan rashin haihuwar tawa saboda Umma ne. In ga dai ta riƙe ɗa a hannunta a ce mata ni na haifa mata shi. Wannan shi ne abin da ya fi min tsinina. Amma in dan ta yaye Arbu ne ya haƙura, ya shanye, ya ɓoye, ya bar wa cikin shi in ma yana da damuwa to ban sani ba. A zahiri abin da ya nuna min shi ne Ni ce komai nashi, ni ce farin cikin shi da kwanciyar hankalin shi, ni kaɗai kuma na isa in cike mishi kowanne irin gurbi na abin da ya rasa. Aurenmu ya cika shekara biyar, ban yi niyyar tunawa Yaya Almu da zagayowar ranar ba, don hakan yana nufin tuna mishi da daɗewarmu ne babu ɗa. Don haka na ja bakina na yi shiru sai dai na shirya yi mishi abinci mai daɗi don in ƙara mishi farin ciki. Fastawul na shirya mishi abubuwan buƙata, shinkafa ne ko taliya? Sai na yi amfani da shinkafa saboda sanin shi yi Aimu ba ma'abocin cin taliya ba ne sosai. Niƙaƙƙen nama, tumatir, alayyaho, magi, bota, albasa. Na tafasa shinkafa ta ɗan fara dahuwa kaɗan sannan na juye ta, na tsantsame ta, na bar ta sha iska kafin na soya ta a cikin bota. Na sa abin da zai iya zama a oven na ajiye a gefe. Na kawo rabin bota na soya da albasa na zuba naman, tumatir, kayan kamshi da magi na haɗa. Na dafa sannan na ɗan dafa alayyaho da magi kaɗan. Na da alayyaho da naman nan na wuta. Na gauraya na zuba a kan shinkafar. Na rufe da foil paper na sa a oven na bashi cikin madaidaiciyar wuta. tsawon minti arba'in na kuma shirya mishi abin sha mai daɗi. Gaba ɗaya na haɗa na juye na shirya mishi yana zaune yana kallon abincin sai ya kalle ni ya ce min Hala dai an shirya min wannan abincin ne yau don a tuna min da shekara biyar yau da angon cewa na sunkuyar da kaina ƙasa cikin zuciyata na ce ashe shi ma yana sane da zagayowar ranar. Na ɗago kaina a hankali na kalle shi na ce mashi eh, ya ya almu shekarun shekarunka biyar da cewa. Ku danna mana subscribe, ku danna liking, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zaran mun ɗaura.